نبلونكم بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ku shirya ku shirya mutanen duniya wala nabluwannakum bi shay'in min al Allah ce sai mun jarabce ku da wani abu min alkhawfi na daga tsoro sai kun waye gari wata ran kuna ta tunanin a kawo maku hari wal ju'i haka yunwa he an maku jarabawa wa naqsin min al amwali da tauyewar dukiya wal anfusi da mace mace irin na annoba annoba was samarati da kuma lalacewa ƴaƴan itatuwa su zama sun karamta sai Allah ce amma duk wannan jarabawa wa bashirin sabirin ka yi wa masu imani masu haƙuri kai masu albishir cewa za su ci nasara to kuma sai ya zama nasara ta zo wurin ku masu imani kowa yadda yake can ma da an yi wa'azi a yadda wannan manyan mutane ma suna yadda masu mulki na ansa kira limamai suna ajiye littattafai suna komawa alkur'ani to kuma ku riba naku bane jarabawa ce jarabawa ce aka kira ta kyakkyawar jarabawa falam taqtuluhum falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramait walakin Allah rama wa liyubli almu'minina minhu bala'an hasana ji bala'an hasanan dan uwana jarabawa mai kyau yaƙi aka je aka gwabza ka musulmi suka kashe arna annabi ya jefe arna suka mutu sai aka ce to da kuri fa lam taqtuluhum ba ko ga ka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ya kashe su wa ma ramaita jibar da kai annabi ba kai ka jefa ba mai ta lokacin da ka jefa walakin Allah harama Allah ya jihoi dan mi wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan Allah ya jarabci masu imani jarabawa mai kyau Allah kawo mana irin wannan jarabawa to ya al'umma ashe in kuka ci nasara a gari ko ina ku ne manyan yan kasuwar gari ku ne manyan yan siyasa ku ne manyan masu wani ma ya yadda waye yadda da shi in Allah ya ce ka kwashi abun ganka a hannu wallahi sai ba za ka kai labari ba Allah ya yi ma aiki da ya yi ta yin aiki kai kuma saboda haka ashe kaga in kuka yadda ma kuma kuka yi imani duk abin da Allah ke so kuka yi to akwai wata jarabawa ta musamman wanda aka ce kuma ku na da wanda aka kawo mata irin fi'ilinta daban ma dan uwana mai karatu yace wala nabluwannakum hatta na wala nabluwannakum hatta na alamal muzahidina minkum was wa nablu akbarakum to lura da kyau bayan ka yadda ka yi imani ka ji qur'ani ka yi duk abin da ake so aka ce to nan ma dage wala nabluwannakum ji irin filin fa ka san fi kansa iri iri ne ko fi'ilul amri a ƙaramin takardiri za ka kasa kashi uku akwai ijilis akwai ijilis na akwai ijilisar na kuma kowanne fi'ilul amri ne akwai khafif akwai gairu takfif akwai wanda ke da nunul mukhaffafa akwai mai nunul musaqqara to wannan wani ne ƙara jira karantawa ka ji wala nablu wannakum wala nablu wannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was wa nablu wa wala nabluwannakum saurari karatun da kyau nabluwannakum fi'lun mudari'un mabniun ala al-fathi an-nun lit kum damirun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulun bihi الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن mubari'un حرف bil ونصب نعلم فعل مضارع منصوب بالفتحة الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن المجاهدين مفعول به منصوب بالياء دنوان ya ce ku ja ɗamara ku shirya wala na kuma sai na jarabce ku hatta na alamar mujahidi na minkum har mu san masu ƙoƙari daga cikin ku wa sadirina kuma mu san suwa ke da haƙuri na gaske in kullum nasara za a ci ai kowa ma imanin zai in yakin ne sai an riƙa da yanzu in aka ce duk sadda aka je yaki kaso arna za a dawo da ganima wake ba zai imani ba kawai da to yanzu baka ga a arewa in aka ce a kashe arna ba ka san zuwa za ku sabon gari ku buge su ku ɗauki bidiyo da injin mota da tayoyi ya ka ga yan sholi kabbara suke <laughs> kowa kabbara ne wani sholin zai sha ya sa adda ya buge arne kuma lokacin sallah ya bai sallah a shekaru arne eh. to ya al'umma Allah ya ce shi kan shi addinin nan da muke yi yanzu ga jihadi iri-iri ga jihadi na wa'azi to Allah yana da ikon yaɗa addinin shi da kan shi ba kowa sai ya yi komi ba amma sai ya bada ku yaɗa da hannunku don yi maku jarabawa yau in Allah so duk wani arne yau bai kwana mutuwa hannun wa ke yau in Allah so duk wani arne makiyin wannan qur'anin bai kwana sai ya kashe abin shi yau ya kuma wadata mabiya kur'ani, su ji daɗin rayuwarsu tunda Allah suke so kuma shi ke da jin daɗin nan shi da duniya shi da lahira to dan me aka ce ku yi jihadi da tafiya wa'azin da komi dan a san jarabawa wa zai ci ta kullau kuntum fi buyutikum kuntum fi buyutikum la barada alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madadihim وليبتلي الله ما في صدوركم ولمن ما في قلوبكم kaji yace kullau كنتم fi بيوتكم da cikin gidan da jinku kuke ma a kwance ba wurin yaki ba labaraza allazina kutiba alaihimul qatl ila mabadiihim da sai waɗanda aka rubuta masu mutuwan nan sun fita zuwa makwancinsu ko baka je yaki da in Allah ya rubuta ma mutuwa mutuwan nan ka yi to dan mi Allah ya wajarta yaki li yabtali Allahu ma fi sudurikum dan Allah ya jarabci abin da ke cikin kiraran ku na kun yadda ko ba ku yadda ba kuma wata rana tuna wata ran da masu imani kafirai suka yi masu rutso gashi kuke da gaskiye amma kawai wata rana kafirai sai suka rutsa masu imani sai Allah ce hunali kaptuliyal mu'minin hunali kaptuliyal mu'minina hunali هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا kaji fa kun yi imanin kun yadda amma kafirai ran nan sai gashi sun zagaye sai aka ce hunali kabtuliyal mu'minuna a can ne aka jarabci masu imani wa zulzilu aka girgiza su Allah da kanshi yace zilzalan shadidan girgiza ta gaske mai tsanani to ya al'umma ashe kaga in za ka yi imani sai ka shirya imani ba abun wasa bane kuma Allah yana iya kawo maku hanyar samu ka sha wahalar duniya ka buga Allah bai wadata ka ba kawai sai Allah ya buɗa ma wata hanya ta samu ga samu nan kiri-kiri amma kuma ciki akwai sakin hanya sai Allah ya ce to irin wannan kanshi jarabawa ce A ga kai imanin naka daga ne ka buga gabas ka yi ka nemi halakin ta ki zamuwa kawai sai wake wake ta zo ita ba halak miyal ba ita ko ba haram ba kawai sai ta zo da ka taba sai kaga ka samu sai Allah ce to wannan abun da wala kada sadaka kuma Allahu wa wala kada sadaka kuma na huwa Allahu wa dahu idahu sunahum bi izni hatta idza bashirtum wa tanaza'tum bil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu lakira thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum ne ai Allah zai iya yanzu wannan su sun yi imani yakin za a sun tafi tare da annabi Muhammadun ga su ga annabin kuf kenan karshe to gashi